على آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله كتاب التوحيد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء أن بعد هذه الأمة تعبد الأصنام أو باب أبن ديزو شيء وللي sashen wannan al'umma za su bauta wa gumaka wa ta'ala da inda Allah ta'ala ke cewa alam tara ila utu nasiban min alkitab shin baka ga wayannan ba wanda aka ba su wani kaso na littafi yu'minuna bil jibti wat taghut sai gashi nan wai abun mamaki suna imani da ainihin gumaka da kuma dagutu hmm. an gane ku to wannan aya dalilin saukar da shi akwai wasu yahudawa hmm. ya kasance kafiran makka sun kawo musu ziyara kafiran makka suka ce musu muna so tsakanin mu da muhammadu ku gaya mana su wane ne ke da gaskiya shin mu ke da gaskiya ko muhammadu ke da gaskiya sai suka ce to muna so kafin mu yanke hukunci ku yi mana bayanin addinin ku da kuma addinin Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan sai ainihin kafiran maka suka fara bayani cewa mu muna da kyauta muna sadar da zumunci sannan kuma muna taimakon al'umma suna ta kawo siffofinsu suka ce shi kuma muhammadu yana yanke zumunci yana kawo gaba yana kaza yana kaza yana kaza yana raba ɗa da uban shi yana raba uba da ɗan shi to suna ta dai kawo sifofi to a lokacin nan sai yahudawa sai suka yanke hukunci suka ce wato addininku ya fi addinin muhammadu kyau an gane ku alhali sun san cewa sun yi rashin adalci ne a wajen yanke hukunci sun san kafiran maka suna bautan gunki sun san kafiran maka suna tsafi da abin da ya kama da wannan to me su faɗi gaskiya sai suka yi wannan dabara ɗin cewa kafiran maka su faɗi irin siffan addinin su da kuma addinin muhammadu to shine sai Allah ta'ala a nan wajen yake bayani irin mugayen halayen yahudawa cewa alam tara ila allazina utu nasiba min alkitab shin baka ga wa'annan ba wa'anda aka ba su wani nasibi na littafi an ba su a taura amma abin mamaki sai gashi nan yi uminu na birjibiti wa ɗagut hmm. suna imani da gumaka da kuma ɗagutu kuma inda sai Allah ya nuna cewa su yahudawan sun yi imani da gumaka kuma sun yi imani da ɗagutu duk da yahudawan ba su yi imani da gumakan ba ba su yi imani da ɗagutu ba ga hakika amma mai Allah yake nufi a nan wajen wato goyon bayan masu bautan gunki hmm. sai ya zama to kamar kai ma mai bautan gunkin ne tun ka san mai su kansu yahudawan sun san masu bautan gunki ba sa kan gaskiya an gane ko to sun san masu bautan gunki ba sa kan gaskiya amma saboda cimma wasu buri nasu sai suka goye bayan masu bautan gunkin domin su biya bukatarsu kun gane sai Allah ya ce yu'minuna bil jibti wa suna imani da jibti da tagut kenan akwai sanda ko da mutum bai yarda da abu ba akwai sanda za a iya jingina mai wannan abun su dai ba su yarda da bautan gunki ba yahudawa amma kuma goyon bayan masu bautan gunki har su fifita su akan mutanen kirki sai ya zama to kamar me kamar su ma suna bautan gunki din ne an gane na'am kul hal unabbiukum bi sharrin min zalika masubatan inda Allah sai Allah ya ce shin kuna so in ba ku labarin abin da yafi sharri ga wannan ga makoma a wajen Allah abin da yafi sharri ga abin da kuka aikata ga makoma wajen Allah man la'anahu Allah Allah ya wanda Allah ya tsine mai wa ghadiba alai kuma Allah ya fushi da shi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazir ya sanya daga cikin su aka samu birai aka samu aladu wa abada tabut kuma ya bauta wa tagut to wanda yake da wannan sifa din sifa na Allah ya tsine mishi Allah ya yi fushi da shi Allah ya sanya daga cikin su birai ولقد atadaw minkum أتدوا منكم fa qulna lahum kunu qiradatan قردة Hakika mun san wayannan da suka yi ta'addanci gare ku da asabar, sai Allah ya ce sai muka ce musu ku zamanto birai kaskantattu kaga Yahudawa Allah ya mai da su birai sannan yahudawa Allah ya tsine musu lu'inal ladzina kafaru min bani isra'il ala lisani daud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la hauna an munkarin fa'alu an gane ku to duk wannan sifa Allah ya mai su burai Allah ya mai su aladu sannan kuma sun bauta wa gumaka sai Allah ya ce sun bauta wa gumaka domin sun goyi bayan mai masu bautan gumakan an gane goyon bayan kafirci kafirci ne na'am na'am wa qawlihi ta'ala kina nan wajen sun yi da kenan ku inda su da musulmi ne aikata wannan me za a dauka musulmin da yace kafiri ya fi addinin kafirci ya fi na musulunci wannan kalma na kafirci ya fi musulunci ya fitar da mutum daga musulunci su yahudawa rashin adalcin tsirin nan da har suka zo suka fifita addinin bautan gunki akan addinin tauhidi ya sanya a nan wajen sun yi da su musulmi ne an gane wannan ko shi yasa sai Allah ya ce tunda kun yi ridda daidai kuke da masu bautan gunki ba bambanci kawai eh na'am qala allazina ghulibu ala amrihim to wa'annan wa'anda suka yi rinjayi ghulibu ne ko galabu yau wa'annan da suka yi rinjayi ga al'amarin su al'amarin ashabul kahf lokacin da ashabul kahf bayan sun mutu din bayan sun rasu ya to sun shiga cikin wannan kogo suka zauna a cikin wannan kogo a ainihin kwana 300 a shekara 300 wala bi sufi kahatihim salasa mi'atin sinina wa zal sun zauna cikin kogo shekaru 300 ka tsara hadda tara 300 da tara an gane ko to sun zauna a cikin wannan kogo bayan sun zauna a cikin wannan kogo na wannan tsawon lokaci sai kuma Allah ya farkar da su bayan sun farka na wannan lokaci sun ga yadda gari yake sun ga a cikin garin ba san kowa ba kudin garin ma an canza shi shekaru masu yawa suka ga ba san komai a cikin garin ba mutanen garin jikokin jikokin su ne sai kuma Allah ya ƙara ɗaukar ransu to da Allah ya ya ɗauki ransu sai mutane suna ta cewa wa'annan bayan Allah waliyai ne mutanen kirki ne ya kamata a aikata wani abu da za a ringa tunawa da su sai ka ce a gina masallaci a kaburin su kaburin ashabul kahf a gina masallaci a wajen sai wasu suka ce ka a gina wasu suka ce a gina ana ta tattaunawa to waɗanda suka yi rinjaye kan al'amarin su sai suka ce wallahi da sannu za mu riƙi masallaci a gare su wallahi za mu rike masallaci ana maganar mutanen da wannan galabu ala amrihim mutanen da suka yi rinjaye masu masu magana da harshe na mulki mutanen da suke magana da harshe na mulki daga cikin su suna cewa wallahi za mu rike shi za mu rike su wajen ya zama masallaci kenan sun yi amfani da harshe na mulki sun yi amfani da kan bindiga misali duk wanda ya yi magana za su kau shi babu kuma wanda ya hana an gane wannan saka wannan aya ba yana nuna wai mutanen garin sun goyi bayan a riƙe wajen ya zama masallaci bane a masu magana da harshe na mulki ne suka yi wannan magana tunda sun yi magana da harshe na mulki babu wanda ya fasa to saboda haka sai Allah ya tsine musu masu wannan ra'ayi la'anatullahi alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid inuwan Allah ya tabbata ga yahudawa da nasara sun riki kaburburan annabawan su ya zama to wajen sujada kuma ne kanu idza ma tafihim al abdu salih aw rajul salih bana ala qabrihi masjidan sun kasance idan bawa na kirki ya mutu ko mutumin kirki ya mutu a wajen sai su gina masallaci a kabarinsa sai Allah ya ce ulaika shirarul khalq kaga shi Allah ya tsine mai Yahuda saboda wannan ashe wannan abin da aka aikata ba wai da izinin ba wai da yardan mutane bane da yardan masu magana ne da harshe na sarauta an gane wannan ku dan su baye sukan ce ai wannan aya ya nuna tun a wancan zamani an yarda a gina masallaci ga kabarin waliyai tun da nan wajen Allah ta'ala wato ya faɗi magana kuma ya yi shiru a kai ya faɗi magana ƙalan na galabu ala amrihim da na tafi zanna alaihim masjida Allah ya inkari sai Allah bai inkari ba rashin inkarin da Allah bai ba ya nuna ya yarda a gina din wato shi Allah ta'ala duk abin da bai yarda da shi ba zai inkari walan ma ja'a Musa li miqatina wa kallama kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk shi Allah ya kare yace lan tarani ko lan tarani walakin nanzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani hmm? a lokacin da annabi Nuhu ya yace rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'adaka al-haq wa anta akamul hakimin ya Allah lalle ɗana yana daga cikin iyalaina kuma lalle alƙawarinka gaskiya ne kai kana daga cikin mafi hukuncin masu hukunci ko kana daga cikin mafi hikima masu hikima sai Allah ya ce wa Nuhu Allah ya ƙara Nuhu ya Nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm inni a'izuka an takuna min al jahilin kaga duk ire-iren wayannan wurare wanda wani mutum yayi magana za ga in ba daidai bane nan take Allah yake inkari to me yasa a nan wajen da Allah ya faɗi maganar su ya shiru malaman sunna sun bada amsa guda biyu amsan farko shar'u man la laysa shar'an lana ko kuma shar'u man na shar'un lana idza idza addadahu shar'una wato shari'an wanda suka zo gabanin mu shari'an mu ne idan ya zama to shari'an mu ya karfafa shi idan shari'an bai goyi bayan shi ba to ba shari'a ne sannan kuma na biyu mu ɗauka cewa shari'a mu ne ai a cikin yakin magana maganan ka ɗauki fuska guda biyu zai iya ɗaukan Allah ya yi shiru ɗin kuma zai iya ɗaukan ka duba su yakin Allah ya yi inkari a nan wajen tunda ya kawo shi da sigan ƙalan da zai na galabu ne al'amarin wa'annan da suka yi rinjaye kan al'amarin su sun ce kenan masu mulki ne suka yi magana hmm. suka ce wallahi za mu riƙi masallaci a wajen sun yi amfani da wannan lamudin din na almuwatta alil qasam da kuma da kuma nunu lamun qasam da nunu suka yi amfani da shi lannat kafi zanna ga rantsuwa guda biyu wallahi za mu rike shi ya zama masallaci kuma duk wanda ya sai magana sai mu hukunta shi an gane to kina sai annabi ya ce la'anatullahi ala alyahud wan nasara inuwa Allah ya tabbata ga yahudawa da nasara an biya yin masajid ashe akwai inkari an gane aha an abi sa'id radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an karbo daga abi sa'id al-khudri Allah ya kara musu yadda lallai manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya ce la tattabi'unna sanana man kana qablakum lalle wallahi za ku bi hanyoyin wanda suka zo gabanin ku za ku bi al'adunsu da hanyoyin su da ɗabi'unsu mm. in an ce sunan mm. yakan ɗauki hanya yakan ɗauki al'adan mutane za ku bi irin al'adunsu da dabi'un su. wanda suka zo gabanin ku hazwal qubza bil qubza eh wato kan kan kan za ku bi su kan kan kan ba bambanci na'am hatta law dakalu juhura har ma da za su shiga cikin ramin damu da a ce man kana qablana hmm. za su shiga cikin ramin damu wallahi annabi ya ce da kun shiga cikin wannan ramin hmm. kenan duk abin da suka aikata su yahudawa da nasara sai an samu daga cikin al'umma annabi masu sha'awan wannan abin قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى يا رسول الله سوى ne man kana qablana wanda zamu bi hanyar su shin yahudawa da nasara kake nabi qala faman ito annabi ce to in ba su ba su waye to in ba su ba su wane ne ai su ne waɗanda zamu ringa sha'awan aqidan su zamu ringa sha'awan yanayin ibadojin su zamu ringa sha'awan yanayin mu'amalolin su an gane ku za mu riƙe su zama to alƙiblan mu wajen aƙida alƙiblan mu wajen ibada alƙiblan mu wajen mu'amala kaga sai annabi su din ba su ba su waye to kaga da wannan kenan sai mu yi taka tsantsan wajen aikata abin da yahudawa ke yi za ga wani lokaci muna gasa da su wajen gine-gine in sun gina coci sai su ce ku kalli ƴan uwanmu abokan zaman mu sun yi kaza me muke jira mu to wajen ƙoƙarin kallon abokan zaman mu din nan za mu kwaso abin da ba shi da kyau ya kamata idan muna kallon su mu ringa aunawa da ajininmu in suna aikata abu to kada mu yi sauri don kishi wani saboda kishi zai ga aikata abu da gudu sai aikata yanzu kalli abokan zaman mu duk sanda ainihin kirsimeti ya zo ga irin abin da suke yi abokan zaman mu in kirsimeti ya zo kullum shekara in ya kewa kirsimeti ya zo suna tausayin al'umma kaga abu ne mai kyau suna sosai mutanensu suna rage farashi suna kaza suna kaza ko in kirismeti ya zo suna tunawa da annabinsu suna yin biki na musamman duk shekara amma mu me muke yi kun lura daga cewa suna yin bikin nan me muke yi mun fada duk shekara suna kirismeti saboda tunawa da haihuwan annabi isa kamar mu saboda lalacewar mu ba ma tunawa da haihuwar manzon mu alhali mu muka fi dacewa mu tuna da shi maulidi ya kullo kai to wannan shine dalilin shigowar maulidi kishi kishi da kuma cewa yaya za mu yi ya za a ce kafirai suna kishin nasu ba kishin namu sannan happy new year ko kafirai suna yawan cewa sai suna aika ma yan uwansu happy new year happy new year same to you kaza kaza kaza to wannan happy new year da ake yawan ambato din nan abin na dawo musulmi mu ba mu da shi a littafin babu hafi hafi idul fitr ko idul adha to yanzu ya zamu yanzu haka zamu zauna wayannan kafirai su sayin hafi nuye shin addinin su ya namu ne sai ga mamaya ta dalle-dalle. hafi idul fitr hafi idul adha hafi eh? muharram hafi muharram eh duk wannan ju'a juma'a karim din mun koyi ne daga gare su kuma koyi bane kishi ne da damuwa yaya za a yi tafi mu kishin addinin mu daga nan sai mu fada cikin bid'a mai tsanani yanzu ga shiga dangane za ga kana zo sai ga wani dalibin ka ya turo ma hafi juma'a karim <laughs> hafi new year hafi kai eid Eid al fitr al adha to duwa wayannan gaba daya kwaikwayo ne magana da annabi ya gaya mana ne lalle za mu bi hanyoyin wayannan mutane zai zama to su abin sha'awa ne a wajenmu sai mu yi takamatsa mai hankali eh. in ba ka ba za mu je mu dumu dumu cikin addinin su a wajen in za a masallaci sai ya haƙe shi sai ya haƙe kamar gaba ɗaya cira wanda ke ciki an zubar su tun da kafirai ne a sa ka safina sai a kwashe a samu wani rami a je a haƙa sai a zuba ciki shine abin da za amma ba wai haka na kawai ajiya ya binne ba babu kyau an gane to duk irin ire-iren wayannan abubuwa na hafi hafi din suna nan da yawa wanda mu musulmi muke kwaikwayon wayannan kristoci akan shi Allah shi kiyaye hmm. al-burda hmm. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم دع دعته النصارى وقم بما شئت مدحا فيه نعم دع دعته النصارى بالنبي واتو دع دعته النصارى كبر أبندا كريستوشي سكاي game da annabin su ka bashi wa kun bi ma shi ita madhan kai hukunci da abin da ka so madhan fihi saboda yabon manzo sallallahu alaihi wasallam saboda yabo gare shi wa takimi kuma kai yaban da kyau na'am eh? wansub ila zatihi ma shi wansub ila qadarihi ma shi ita min izwami na'am wansub ila zatihi ka danganta ma shi ita min sharafin abinda ka so na daukaka ila zatihi zuwa ga zatin manzo sallallahu alaihi wasallam wansub ma shi ita min izami ka danganta abinda ka so na ainihin daraja ila qadari zuwa ga darajar manzo sallallahu alaihi wasallam fa inna fadala rasulillahi laysa lahu haddu fa yuriba anhu nadiqun bi fami domin lallai falalan manzo sallallahu alaihi wasallam laysa lahu haddun ba shi da iyaka hmm. balantana a ce na dikun bi fami balle a ce mai furushi da baki ya iya lirabi game da shi hmm. ballantana a ce mai furushi da baki ya iya yin bayanin sa ba zai yiwu ba da amma da atun nasara da amma da atun nasara fi nabihim kabar abin da nasara suka yi da'awa game da annabin suwa shi Allah ne ko shi dan Allah ne kabar wannan magana ba kyau wa hukum bi ma shi ita man fi amma kai hukunci da abin da kaso saboda yabo ga annabi wa hatakimi kuma amma kai da kyau ba to me za mu ce kan wannan kai hukunci da abin da kaso na na yabansa shin kai hukunci da abin da kaso ko kai hukunci da abin da ya dace da shari'a kaga abin da ya dace ce kenan kai hukunci da abin da ya dace da shari'a na yaban manzo sallallahu alaihi wasallam kuma kai da kyau amma nan cewa kai hukunci da abin da kaso. so Hmm? kenan duk abin da daga nama faɗa kan annabi gaskiya ne kawai ba matsala ya eh, shi ne wannan magana eh wai duk abin da mutum ya ga dama game da annabi ya faɗi komai in baka ce mai Allah ba to wannan kuskure ne kenan ina iya ce mai mala'ika ya yi daidai zan iya kira annabi mala'ika kenan zan iya kira shi aljani wa iya billah wannan magana ya yi muni cewa wa hakun bi ma shi ita ka yi hukunci da abin da ka so madahasi saboda yaban shi amma ka yi da kyau ku sai dai wannan karinan cewa ka yi da kyau din shi ne zai iya zaman tun tunda an ce ka yi da kyau kenan baya zama da kyau in baka faɗi gaskiya ba in ka faɗi gaskiya abin da ka sani kan annabi da isnadi ingantacce to shi ne za a ce alhamdulillah yayi wasu ma shi ta min sharafin wato ka danganta abin da ka so na ainihin daraja ila zati zuwa ga zatin annabi sallallahu alaihi wasallam na'am wansu ma shi ta min izami ka danganta abin da ka so na daukaka ila qadari zuwa ga daukakar shi diddai, na'am da sharaf da izam diddai. na'am fa inna fadala rasulillahi lalle falalan manzo sallallahu alaihi wasallam laysa lahu hadd ba shi da iyaka na'am nadiqum ballantana a ce nadiqum bi fami balle a ce mai furuci da baki fa yu'rabu yayi lirabi game da shi ina ba zai iya bayani ba hmm. ɗin da ma nika bari maganar da mashi بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مساعي إلى المختار شفيء ومن يشفى له الطهور ينقذي ويا رب إن لم تغفر عبيدك قد آوى إلى جاهك الذي أمد الورى حولا وأوسعهم بسطاع وسعي إلى المختار kaga wato ɗawainiya na zuwa ga annabin zaɓi a iya ma'akaz shi ne mafi tsarkin marƙana ɗawainiya na zuwa ga annabin zaɓi shi ne mafi tsarkin marƙana annabi mai ceto ne wa manya yasha hudu hudur duk wanda tsarkaka suka yi ceto gare shi za a kwace shi duk wanda tsarkaka fa ya rabbi in eh. lam taghfir zamba ko kuma ya zama to mubalaga hmm. duk wanda tsarki yayi ceto gare shi za a cece shi sai kira annabi da suna tsarki ba ma mai tsarkin ba in an kira mutum da suna tsarki mubalaga ne an gani a ce kai ne ma gaskiyar da a kira mutum da gaskiya da mai gaskiya wanne ya fi mubalaga shi ne gaskiyan gaba ɗaya ba wai shi ne mai gaskiyan ba to annabi bai ceto ne duk wanda tsarki ya yi ceto gare shi za a kwace shi fa ya rabbi in lam taghfir dhanba ya ubangiji idan baka gafarta zunubi ba aktazi zan kunyata hmm. wala tughzini yawm al-qiyamah yawm al-qiyamah innaka antal وحاضر وبيلك نعم. قد آوى إلى جهك أما أكثر إن زال لا يكون زي يكون زايون زال أكثر زال ولا تخزني يوم القيامة تخزني زايون يكون زال هذا زايون ما إن الخزي اليوم هو به الخزي zayun ne hmm? shi ne wannan an gane ku hmm. ya ubangiji in ba gafarta zunubi ba aktazi zan kunyata bi zayi hmm. duka dan karamin bawon kare karawa ya tattaro zuwa ga alfarmanka allazi amadal wara wanda wanda ya karfafa talikai wajen wajen kyauta wa ausahum batta kuma ya shimfida musu gayan shimfida ko ya yalwata musu gayan shimfida fasa'i ila al-muqtari kaga dawainiya na zuwa ga annabin zabi atiyabu ma aka shine mafi dadin markana na'am shafi'un annabin bai ceto ne wa man yashfa lahu tuhra duk wanda ainihin tsarki ya ceto gare shi yinkin za a kwace shi na'am fa ya rabbi in lam dhanba ya ubangiji in ba gafarta zunubi ba zai zan kunyata ubaiduka qad wato dan karamin bawon ka ne ya tattaro zuwa ga alfarmanka allazi amaddal wara qawlan wanda ya karfafa talikai da ainihin kyauta ko wadata wa ausahum basta kuma ya yalwata musu da shimfiɗa hmm. ya yalwata musu gayan wadatawa wannan na'ibu maf'ul mutlaq ne dan hmm. tsarani na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا مطيع ربه لا يتبع النفس جمع عيني منك مثل الجيف يا هميل الهوى يا حديث السن ذل يا أسير الصد هد دم خدي في النوى عبرتي ودكم وعيني منك ذا خالي خال يا ذا الخالي خال يا مطيع الرب يا ميتاء da'a ga ubangijinsa la yatbi in nafsal hawa baya biyar da ran shi ga san rai dan wa yudbi baya biyar da ran shi zuwa ga san hawayen idona ya hami yana kwarara lil hawa saboda soyayya gare ka misalin girgiji hmm. yana kwarara yadda kasan girgije na zuba haka hawayen idona ke zuba ya hadisa sunni ya mai sabon shekaru zal wajhil munib eh annabi mai sabon shekaru wai saboda shi <laughs> wanda ya lissafa saboda shi aljani ne shi wanda ya lissafa aljani ne gina shekarun shi dubu ɗaya da wani abu ko dubu biyu da wani abu a duniya shi za su yake kiran annabi ya hadisa sunni ya mai sabon shekaru kaga wanda ya shekara dubu ɗaya ɗari biyar ya gami shekara sittin yaya eh to wasu malaman zaure suna cewa wanda ya wallafa littafin aljani ne a'a ba ba wanda ya san shi ba ba wanda ya san wanda ya wallafa littafin wai karinan nan na bayani ya hadisa silba ya kalli irin annabi ya ce ya kai mai sabon shekaru hmm? kaga ashe ya kiri ya rayu kiri ya dade kafin kenan manzo Allah ya zo duniya sallallahu alaihi wasallam ya mai sabon shekaru zal zalwajen ma'abocin fuska mai haske almustawa wanda yake cikakke almustawa cikakke almustawa wanda yake ya daidaita don shi istawa idan ya zo ba tare da ila ba in an cire ila ya zamanto kamula wa tamma hmm. walamma balaga ashuddahu wastawa hmm. wastawa din nan kaga lokacin da ya kai karfinsa kuma ya cika ai kamula wa tamma atainahu hukuma wa ilma an gane ku in istawa ya zo ba tare da ya zo kawai ba tare da ainihin al ko fi ko wani abu ma'anar shi kamula wa tamma to nan ya kai ya kai mai sabon shekaru ma'abocin fuska mai kyau fuska mai haske almustawa wanda yake cikakke ko almustawa wanda yake daidaitacce ya asilal khat ya mai santsun kunci asir mai santsun kunci kuma mai tsawon kunci hmm. kuncin na da dan tsawo kuma yana da dan yana da santsi shine asir ba irin kuncin mutanen Japan ba ba za ka fuska ya magani akwai fuskar da yake ta mukewa haka to wannan alama ne na rashin kyau amma fuska ya ɗanyi tsawo tsawo haka sannan kuma ya santsi to fuskan annabi asil ne annabi yana da santsi kuma yana da ɗan tsawo na kunci hmm. wanda hadda dan khaddi hmm. wanda hawaye ya tsaga kunci na finnawa saboda nisa da annabi hmm. hawaye ya tsaga kunci na yana ta kuka yana ta kuka har hawaye ya rami ya tsaga mai kunci saboda rabuwa da annabi sallallahu nisa da annabi haburati wal qul hawaye na sai ya zama kamar mamakon ruwa wa ainihin kasal wa ainihin ido na kuma ya zama khal ya gudana minka saboda kai hmm. idanuwa na sun yi ta gudanar da hawaye saboda kai ya kai ma'abocin mushirya hmm. alhal almakanin alhal hmm. wurin da babu komai ya muti a rabu ya mai da'a ga ubangijinsa la in nafsal hawa Ba ya biyar da ransa zuwa ga san ranta hawayen ido na ya hamilin hawa yana kwarara saboda soyayya minka gare ka misalul gaib misalin girgije na'am ya hadisa sin ya mai sabon shekaru zal wajhil munir ma abocin fuska mai haske al mustawa wanda yake cikakke ko kuma daidaitacce ya asil al khad ya mai santsin kundu kuki hmm, dan haddi dan haddi wato hawayen nan kunci na ah, hadda dan haddi ne wato hawaye ya tsaga kunci na finnawa saboda hmm. nisa da annabi sallallahu alaihi wasallam kullun kuka nake yi wani wal hawaye na ya zama makon ruwa hmm, wa aini khal min. kuma idanuwa na suna ta gudana saboda kai ya zal khal ya kai ma abocin gushirya hmm. hmm. kenan wushirya yana daga cikin sifa na kyau shi yasa ya da annabi da ma abocin wushirya hamziya موضوع البيت نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم موضوع البيت مهبط الوحي مع الرسل حيث أنوار حيث الفقاء wato shi wannan ka'aba din shine mawdu'ul bait wato makka makka shine wurin ɗakin ka'aba mahabatal wahyi kuma shine masauki na wahayi ma'awar rusuli shine matattara na manzanni haisul anwar wurin da akwai hasake haisul haba'u wurin da akwai ainihin kyawu da jini wurin kyawu da kwarjini haisu fardul dawafi wa sa'i wa halqi wa rami jimari wal ihda'u wato haisu fardul dawaf wurin da farillan dawafi ya tabbata wa sa'i an gane haisu fardul dawafi ka'inun an gane haisu fardul dawaf ka'inun wa haisu sa'ayu ka'in an hazaba kabar din kenan ku. Hmm. wurin da farilla na dawafi ya kasance nan ne farilla da wafi yake da wurin da ainihin farilla na sa'ayi yake wal halq da aski wal rami al hijmari da kuma jifan jamra wal ihda'u da kuma hadaya duk ana ake yi habbaza habbaza ma'ahid lam yughayyir ayatuhunna al bila'u hmm. habbaza habbaza ko lam yughayyir ayatihinna al bila'u hmm. habbaza madalla da wannan madalla da wannan me wannan ma'ahid eh, al mumduhuna ma'ahid hmm. shine khabar li mubtada mahzuz tadiruhu al mabdu ma'ahid habbaza wato madalla da wannan madalla da wannan me ake yabo ma'ahid huwa ma'ahid wato ana yaban ainihin masaba hmm. masaba wato wurin da aka saba zuwa ana zuwa yau da gobe yau da gobe duk shekara sai an kewaya zuwa ka'aba an ji aikin hajji da umara da sauransu sai kira shi ma'ahid ma'ahad hmm. an gane ku madalla da wannan madalla da wannan masaba din wanda albina'u tsufa hmm. lam yughayyir ayatihinna hmm. bai canza ainihin ayoyinsu ba hmm. tsufa bai canza alamominsu ba wani lokaci bai sanya ya canza alamomin ainihin makka ba yana nan yadda yake mawdi'ul bait wato shi makka wuri ne na ɗakin ka'aba mahbatul wahyi masauki ne na wahayi ma'awar rusul matattaran manzali haisu anwar wurin da hasake suka tabbata haiful baha wurin kyawu hmm. eh wurin kyawu haisu fardul tawafi wurin da farillan tawafi ya kasance wasa'i da wurin da sa'ayi ya kasance wal halq da aski da jifan jamra wal ihda'u da kuma hadaya duk ya kasance a wannan waje habbaza habbaza kai madalla da wannan madalla da wannan shine masaba na minha eh al bala'u eh kuma sannan tsangaya na ilimi ana kira shi ma'ahad shi ba ko hmm. wurin da ake yawan zuwa don yin karatu institute madalla da wannan madalla da wannan irin tsangaya din misali ma'ahir masaba wanda lam yugayyir albida'u ayatihin wanda tsufa bai canza ainihin alamomin su ba ibn Turanci نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم ملك بالمهذب الندم الذي الذي لا يجد العيب اليه مختلع mallaka bil muhazzabil ladhi wa kake da shi wanda yake mai basira annadam mutumin kirki wa kake da shi mai basira na kirki hmm. allazi la yajidu al wanda aibi bai samun matakala zuwa gare shi ba kake shi wanda aibi bai samun mai matakala zuwa gare shi idza tasaffata umuran nas lam tulfi imra'an hadha al-kamala faktafa idan ka bincike al'amuran mutane hmm. lam tulfi imra'an ba za ka gamu da mutum ba hazal kamala wanda ya tattaro kamala faktafa ya isa حاشا لا تسمي شبه حاشا رسول الله حاشا رسول الله سيد الورى قد هذا والله الأولى فاكتفى ya ce hasha rasulullah sai sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. shugaban talikai kad haza wallahi kamala faktafa ya tattaro kamala wallahi kuma ya isa hmm. mallaka bil muhazzabi mallaka bil wa kake da shi mai basira annada mutumin kirki allazi la yajidu aib muktada ilayhi hmm. wanda aibi bai samu matakala zuwa gare shi waye shi na'am idza tasaffata umuran nas idan ka bincike al'amuran mutane lan ba za ka gamu da mutum ba hadal wanda ya tattaro kamala faktafa kuma ya isu sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shugaban talikai ad haza wallahi ya tattaro kamala kar hazal kamala wallahi faktafa kuma ya isa waktafa eh hasha rasulullahi kar hazal wara kar hazal ula wa tamara wasu ba su da shi ko eh, irin bugun injin babu masu bugun injin babu masu bugun hannu akwai sai salam illa ne hasha da illa da ɗaya ne yana daga cikin adwatul istisna hmm. kayan togiya Ya yi ku hmm, to masha Allah Allah shi ke sai mu tsaya ne an yi karatu an yi littafin aji ana ta wake wake yau gaba masallacin wake wake ake kai shi ma duniya ne kayan aikin wannan